Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Nakasa ba za ta zama kasawa ba. Jama'a Assalamu alaikum barkar mu da sake haduwa a shirin na ƙasa ba kasawa ba wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Sule Mumuni Barma. A shirin da ya gabata mun sauka a makarantar firamare ta makafi birni garson da ke da magaram a jamhuriyar Nijar inda gwamman yaran da ke cikin halin makanta ke neman ilimin zamani. Makarantar mai shekaru 22 da kafuwa ta taka rawa sosai wajen shigar da masu bukata ta musamman a harkokin jama'a na yau da kullum. Sai dai kamar yadda za a ji a ci gaban hirar wakiliyar sashen Hausa Tamar Abari da daraktan makarantar ta birni Garson Malam Ibrahim Mustapha Titi. Matsaloli na ƙoƙarin dabaibaye sha'anin karatu, saboda haka ya buƙaci hukumomi su taimaka. Kamar yadda mai girma shugaba Alhaji Bazum ya ɗauko ƙudurin yin gina gidan kwanaki bala na 'yan makaranta surtu 'yan mata muke so Allah ya sa a cikin wannan ƙoƙari na shi ya tuno da mu amun aikin kwana na yara kasan wani ya ce makaho ya zai yi lakwal ko kuma kaza kaza kamar su uwayen yaran menene kiran ka a gare su yau a duniyar mu nan gaba ɗaya muna da jama'a masu dama wanda suke da na ƙasa yau Allah musu ɗaukaka sun zama manyan ma'aikata mm. bai yi ba a ce a yaro dan yana da na ƙasa gani ba zai yi ba karatu shi ne mako zai hi dace yin karatu saboda bai da lokacin wani kalle-kalle da wani wasanni na wahida banza tsaya zai kuma abin nan ya amfane shi a yanzu wannan lokacin wannan da kuke gani daga eh, yin ta a shekara 2000 da na ga muke zawa yau ta samu eh, malaman makaranta yaran da aka hore su anan sun zama malaman makaranta kenan kun gani muna kira ga uwan yara su jajirce wajen ba yaran su hakkin da ya dace gare su su kawo su su yi karatu su samu ilimi dan zai amfane su ba nan duniya ba har lahira kuma zai amfani al'ummar kasar su yanzu nan firamare ne muke ciki nan ajin da muke ciki na firamare ne ko hmm. to kuma daga nan kamar yaran suna ci gaba su je gaba ko kuwa kamar yadda na ga muku ce ai lokacin nan ta hori yaran da sun zama malaman makaranta daga nan suna zuwa secondary wasu in sun kare daga secondary suna wuce har university a ne a yanzu a wannan zancen da nake muke lakwalkin ta samu yaran da ya samu eh, master 2 a communication ta samu shi na wanda yanzu assistant ne kuma marasa gani kenan suna ci gaba su wuce daga college su je eh, lise har zuwa jami'a sannu a sannu irin matsalolin da a farko aka samu a yanzu gaskiya an ga haske ana samun ci gaba dangance da ganin irin tallafin da gwamnati take kaiwa da irin eh, jan kunnen da ake wa uwaye ana gwadawa kuma duniya irin yadda yake da mahimmanci shi ma mai na kasa a bashi 'yancin shi ya je ya yi karatu muna samun eh, mekir suna ci gaba To wani abin lura a game da tafiyar wannan makaranta shine halin da malamai kansu ke ciki, domin baya ga ƙarancin kayan aiki, waɗannan malamai na fatan ganin an bullo da hanyoyin basu horo ta yadda za su sami ƙwarewar da ke daidai da ci gaban da zamani ya zo da shi. Sunana Madam Ado Fatima ana ce min gambo. Makarantar yara masu nakasassu wanda bisa gani, ni ce madankinsu, ni ma na gani. kun san yaro mai nakasa ɗaya kambacin yaro goma ne mai ito kenan horon da zaki ba yaro ɗaya mai nakasa kambacin yaro goma ne mai ito tunda shi aikin shi ba ƙaramin aiki ba ne ba kin gane ku kuma su wannan yaran da kike ganin sa a nan kin kowanne da irin nakasa tashi to a klaskin nan ina da su wajen yaran sun kai wajen su 26 wanda shi kuma mu kukan namu da zamu kai ga wajen gwamnati mu ma muna son horo mu da kanmu madannin eh mu ma muna son horo tun da akwai sabon rubutunmu na birai da aka hudu kenan mu ban mu da formation biskan kuma yanzu an yame yaro karami na sefe sai buga miki ordinatar yaro na kasance mu ma madamin da muke nan zamne wallahi ba musamman ba yanda za mu buga ordinator mu iya shi a cikin Niger kin a cikin Niger kin cikin eh, garurruka daga Nyamai sai Zandar ita ce ta biyu game ga yara kun gane ko to ne kenan muna kai ku kama ga gwamnati ga masu hannu mai shuni su mu ma mu shannu mu ma muna son inda za a tallaba mu inda za mu samu mu ma horan na kwamfuta da na kuma yaran namu su ma a koya musu mu ma a koya muna muna son wannan kin formation da yawa muna son mu ma a koya inda yami su suke da wannan kin samu opportunity mu ma muna so mu ƙara samu opportunity nan ba dan mun rena ba abin da gwamnati ya mu To masu sauraro nan zamu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe zamu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so. Yanzu a madadin daraktan makarantar firamare ta makafi da ke da magaram a jamhuriyar nijar Ibrahim Mustapha Titi. da malama Fatima Ado Gambo da wakiliyar muryar Amurka Tamar Abari ni sulaimu muni Barma da dukkan abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku muni lafiya. Na ba za ta sauka ba, Allah dukkan bayi, baiwa ta ko akan wa kai ke kaga tawaya halitta ta yi ta yi, a bisa kwakwalwarsa baya juyayi.